Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. A Sheikh Aiman wanda kuke ganin hotonsa a bayana shi ne ya ba da kissar abin da ya faru da mahaifiyarsa. Ya ce sun tashi sun ga mahaifiyarsu tana ciyar da tattabaru. Kowace rana duk aikin da take yi ko ana ruwa idan sha biyu rana ta yi to sai ta je ta watsa wa tattabaru abinci. Ana nan ana nan Allah yau mahaifiyarsa rasuwa shi baya ma kasar da ya zo zai kai wa mahaifiyarsa ziyara. da ya shiga aka nuna masa makabarta ce katuwa kaburbura ne daban-daban amma da ya je sai ya ga tattabaru a kan kabarin mahaifiyarsa gaba ɗaya kaburburan da suke gurin ba wanda tattabaru suke gurin sai kan kabarin mahaifiyarsa allahu akbar Allahu akbar yace kuma abin da ya bashi mamaki ta daɗe da rasuwa yanzu shekara da shekaru amma har yau idan ya je ziyara kabarinta yana ganin tattabaru a kan kabarinta wanda shi ya gamsu da cewa ainihin tattabarun da mahaifiyarsa take ciyarwa watakila sun mutu ma 'ya'yansu sun taso jikoki sun taso amma har yanzu idan ya je zai ziyara kabarin mahaifiyarsa sai ya tattabaru a gurin Allahu akbar ya ce wata rana abin da ya ɗaure mar kai ya ɗauki motar mahaifiyarsa ya je ya yi pakin a wani supermarket zai sai abu yana fitowa zo ta da gaba ɗaya tattabaru sun cikin motar allahu akbar ya ce wallahi saboda kada ma ya bada labari mutane ba su yadda ba sai dai bidiyo na abin allahu akbar ku duba fa tattabaru take kyautatawa take ciyar da su bayan mutuwarta tattabarin nan sai da suka gane nan kabarinta ne suke kawo mata ziyara suka gane wannan motar ta ce suke zuwa su leƙa su ga ko tana ciki allahu akbar to wannan dabba fa kenan ina ga wanda ya kyautata wa ɗan adam annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana mahimmancin sadaka da kuma mahimmancin taimako musamman a lokaci na tsanani allah maɗaukakin sarki ka sa mu samu kyakkyawar shaida daga mutane da aljanu da dabbobi gaba ɗaya والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته